sau tari zamantakewa tana hada ku da mutane wayansu ka tsakani da Allah wayansu kuma suna da wata manufa a cikin zukatansu Audu Luluwa kana cin karanka ba babbaka kana tunanin ka tsira daga ayyukan da ka aikata to lokacin shiga tashin hankali ya zo maka what no this is not possible amma abin da ake so da kai anan shine kai ka tsarkake zuciyarka a gurin mutane shi kuma wanda yake nufin ka da shari ka bar shi ta yi kana nufin kai karfin da zaka iya blackmailing dina ke ya kamata ka iya bakinka kuma ka sana inda kake har yanzu tunanin irin hukuncin da zan wara hama ne ya kamata ka gane matsayinka da nata don wannan ba wurin da za ka yi wawanci ba lalle rahama ta shiga ka gani ko ka gani ko yana mai wannan ba irin mutanen nan bane da ake lallabawa su gane gaskiya you have to treat him with iron hand rahama za ta gane ta yi kuskure idan na kama ta wannan ne tabbatar mun da cewa akwai ba ƙasa kenan wallahi kun ban kunya kun ban mamaki get out ai kun gaza ba ka bi umarnin da ya baka ko kuma sai na sa security sun yi jala na ce duniya ta da sabon nan namir zan zo da abin da mutane ba su taba tsammanin shi ba alaka alaka пока.